بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى إذا بكل تافي بغي هذه دعوتنا وأقيدتنا يا منكو منكو حديثي منكو عقيدة منكو فكو gai a shek mubbil bunu hadi alwadi'i rahimahullahu ta'ala man kwaye yaman da suna nabi muhammadu rayi kiye yaman zamanin na yana na gaye dufe ya tsayicin mini littafin albarka kwanna bo da dufe ya tsayici gaya gadon bakubo ya ci ga gadon akida ya gobe guni ci, mini littafin albarka kwanna <clears throat> gurgudu na ya gbana soci albarka hudu bai ga nan su kufa gan benin manga nara azil jama'atil mu'asira almutakasira sababan lifirkatil musulmina wa iza'afihim ifa nara azil jama'at enena na jiyele ya musulmi ji kakayi mu'asira na jeji zamani bayina almutakasira ena dai na jitiya zamani na ya musulmi ji na be suna adini na to na jijiya adini na bata ena yele lamarin jama'a wuce ji bata yana wigiyo sababan lifirkatul musulmin e kpaja yau ya gaga musulmi shi kungiya na ja lati musulmi shi gwana wa iza a fihim umake ya e kpana kungiya a tujamai e musulmi shi gwagwana kima ya ga yau kungiya ja tiya zamanin nan kpata bai suna adini gato kungiya na shi kpata a kira ilo ba wa yi ha gangan da to tuyi a ala lo musulmi shi Allah akbar to agan ga kungiya kici mai yaji shara yau da tufatul almai fi talika ladhi da watina wa aqidatina ya abu abdullahi al-masna'i egi makantan shek mugbilwo waje ya littafin tun mu mukaddimo ila gumbe ga sharai na mujina wacce salamun wuce kai wuye kan gidan ebu fayin ba ebu fayin ba nga da gwayi bada na iga tufatul almai amma saudiya ba mai shi biyu yiwa kwafi uza abu nkwagwa kiman ga man na ji shirai ne ji misali a yi gajiyar ma na ji man ya ji ishara shiga a gato musulmi ji gbogbona a gayi bayan gaga musulmi ji wani mislu al'ikwanil musulmin misaliyan kungiyar iwanil musulmin zije al'ikwanu jo za ga yami kungiya kice ga al'ikwani na jo zije kwabe al'ikwani na jo za ga yami yi da fi kin nufewa brothers daga akubawa brother fahimta ko mu yan fahimta brothers adam ne na gaje mai musulmi a ta ga jama'atu jama'atul jihad shi da wani asururiya shi hezbo tariri shi harakatu amma su ji da wani kiyan filistina ya shi da wani a ji da wani kungiya ji da wani kakai kungiya na iga ya ji shara loga musulmi ji togbogbo a musulmi ji togbogbo kungiya ji dokun sarawin ibo kungiya na ji ta wuji suna ta ga latiya a'a je suna latiya amma kungiyar doro yi zawangi shi na nabi muhammadu ta tiwo na a shiga yi ga alu suna kungiyar doro na bai ca ce kwanwuci ba na ta ga shi uzuri ya luma musulmi shi to ga mai ya ji shara yau ga jaman na ji kpata ibe tishi na yi zafi tina ko edalo enu ta tiwo na ade kaida na jaya cici ati ta chana kaida na ma woge lobi ade boye yawe waga chale ba ade nan boye yawe kawa ta ce na nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam ji ade ga je na bai waji fahimta ya ba wa nabi tu wace lotu biyu tu a ga kawo lobe kaida ajiya ko lobe tishaya a na wabubo a ma ade boye yawa bubo na to kungiya ya mina wannan amma suna ji bandoro a fi na aja fede ha zandoro a tafi suna wani bandoro a dana muhammadu ya ji tasubanci sallallahu alaihi wasallam tishin muhammadu bin abdul ibnu taymiya ibnu taymiya ji ga cin bici sunna je lagun wucici shehu bin abdul ga cin bici e lagun wucici e e ji tasubanci yawa ga wace ga ne sai ga ziyo ya ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jama'i musulmi shi na gaggan musulmi shi na ga gama alkhairi da ba alkhairi da ba a ga musulmi shi ga kungiya kungiya tun jahiliyu yau e bona nabi sallallahu alaihi wasallam ga abida wal jahiliya wa ana baina da da'uha fa innaha mumtina mutafaku alai hadisin jabir ibn abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam gadda wa jahiliya ga ya jin madatacin yabo zan naga ba madina ci jidan naga ba muhajiru na jidan ba da jidan annabi wagan na misu sahabu jona wa jawni gan na idawa yake jahiliya o ga kabila wai ko man yawa tawai lobe yau ke ba wa annabi muhammadu lugwa da wa jahiliya mun ji ga yaji na jama'a musulmi kungiyan doro da tishi na waga ce tishi ule ba waga da uzuri na kawai ya dibo tishi wuta a ci ule ba wani a gagabe wani biya a jima sallama biya kungiya wuce da bida ba ina wato ci ya tosayi ya yi bida ci jina a jin wato ga ya didawa sunna kashi wuce dawa sunna ga ija la illallah adini gana na wuce sakon da ci shewa ya fi mafi gimi satan wala ga foguta da foguniya ki gajin wani ka kabe zai za mu ca da wani jin sallama amma wa da bukata bai ba wani kan gawa jujun giya sallama amma ya gwa wuce ga wa wa da wani wani tu ki ja mute na wujuna ne a muji yin mu mute na mu lamute na wubana ebe na dawa manyan mulobi wuya mannan lagwasun adini wani wazu wazu bogo ke umai da ya na ga musulmi guta gama amma aliwe wa ji musallama wa wayan lobu ya wuya amma ba kan ya ba ga ni lolo e alama e ga lobe ziyo zai wani lobe musulmi je na dokunre sun na gama wasu mu bai zaya la ila illallah samu ci hali wayan waye nípa ẹ̀kọ́ ìlàlẹ̀ zàírí ń jù yá afìfú ìjọ afìfú lóòdé dáwà ilé dáwà na káà lóbi dáwà ilé ga da sahaba ga da uha fa innaha mumtina ya gwa tebo etun mochi wo no te ko iga vu etun jago to etun iri ya ko ina vu na ga nabi muhammadu gaddaki o dawa jahiliya go dawa jahiliya ji tasubanci ya tishi tagoru tagoru ba zan do daga ciule bana lo to na manye gana gattu wali wattu wadi man ittasaba ilaiha zandoro na lobe kungiya na wa na zabo bo? wa de bo ya zabo ti shi wa na wani lobe ina ko kungiya wa bo zanna ce ba wa nabi muhammadu le ba sallallahu alaihi wasallam naji sunna naji sunna so ku ci be kira shi ne qur'anu ga wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ya musulmi ji ya gwa sun egbe so ko be ni ke kwa be gbo so ko qur'anu hadisi wala tafarraqu e ga ga kire kire ma bando coto cini gangbanga wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim wala takunu ya muslimi je ga fe kallazina tafarraqu yiri je na ja gantere tere da shani adini abu wa talafu a to a ce dojile ba min ba da maja a humul bayyana zuma na ujjaja tula yana ujjaji bai yana ga wula'ika wani jama'un cije don wa na zim azaba nan wacce na gafiya jama'in musulmi ji to yi na ci ga ci na ebe na gai ga huka tututu shi ma in ji shi kalufai mi ke ka tutu ce tutu ce ka tuna da misali ya yi na ji e faruwa zamani wani ana ka tutu su ci wayo to eleyi gazuye ci gami bina na e ga wani lewa ba ko wani ajin wasu sallama wani alami gunwaya wani ajin mu'amala bai waya ebo manyan wuna wai lowa zai ba wana ko wajen yada bai aki da wujin yana wajen ya bai gan wujin yana amma the same person na nso a ce man leba daga fitowar bakin amma daga nan gbawana wani mai waya daji da tu gwamnati waya daji da katun bokwe waya daji ga buhari musulmi yo waya daji ga senatoji musulmi ayo nga o maji o madato egi oji fito imi oji fito wasu lotun nasara kila chen leba obe mai ci da uzuri ayi misa da uzuri da na yawaye munafiki jina ebe na nga oso ya oso na enwe za nga wala ga yawa yi dede e bonna za wangi ja ke ko go ba gara mine gane za ja ke ko gwambo dan dora wo ga ga ga mu cilwa na so kwa ku be bawi amma wa we zaza bi wi e gunga ta wai ju ga ta zuriya waje e na lele ga gane wai lobe gara tiya i mi wo ke kin gi bawa e ji o ja ke kin gi bawa da ta yana wai sodan nin bo ga waje da be amma wa ciule ba wa ga wa dana ege o jiga akida dede tun be rayon o ma lo ayin kali ayeka inji gizan do shiga tiya makanta go alu makanta be da mu a cha londa a makanta ya da mu a londa e wonan da da to e mi uje fito da mu alu egin na ma fe takpa dede na o fe le ga ipa e wangi o fe to azuma fe tuje mana jizuma yati e munafin cho be jahilci o ga tiya la gaskiya uzai jin yona wa tiya wallahi tallahi wallahu wa rasuluhu a haku an yi yurduhu in kanu mumini aya mun shigo ka yadda so koyo yadda annabi Muhammadu yawo abe ki wayi mu'mini na kawaji munafika ke ga wayi munafiki da waye daza wangiji wayi jahili da waye daza wangiji bonan ga to ga zaci ci guban na gafi tace musulmi jawina daga je jahilci to mutum bai la adini na ga asa da yajimo daga zoto munafinci mutu feto gaskiya yi wa ga ya bauchi hukun bai tsoci wa ga lalle wuce da bai da wuya umar gawa zai ji mai ke gane gayi maki yin wuya wale mun nufe ci yago wuce ya dabi wuya amma wa ga haka lole alwakifa ki sifan almubtadiya zai ga shi shayin da dele ga mai a gan na ji gyaya ma a ga yin wuto gyaya wa bayan bidiya ji la'ayin ni bauda zai tiya cike san da wuya nan da alkhairi gawai musuluncin ami giga ba su kodon ƙor'anu hadisi mai suna jikwata ga waje daidai ta ce al'ara shi albidai shiga wuda bandoro kimiyya ga wani ga wuda ga wuji daidai ta ce al'ara shi wa amma ga wuda bandoro ba man shiga hukunci mai hukuncin dan bidiya ni na gadi na mai gana na oge iga alwakifa imam muhammad ga yan bidiya ga so qur'anu alita so ko kashe ga so ko mi ga ah, a ade na mai gana ne ga alita so kwa ma ga e ga so kwa qur'anu e ga so ku yon na ga yaki da ahlus jonga qur'anu وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله أعوذ بكلمات الله تامة من شر ما هلك كلمات الله تعالى كلمات الله تامة من القرآن غدا وانا إذا توشي غدا وانا mi ga adela na gana mi wa ganje ga zandwa mi wa ganje hu zandwa imam Ahmad ga dan bidiya ta ga wani ga ganna ne son waye jani wa ma za badal haq illa dalal wa ga su koya wa ya nabi Muhammadu ya tàtí zai gbíjì wọ́wà fẹ́ náà ni galawa dẹ́gbà ẹgbà mi látú gaskiya náà yin zandoro yẹ yin aaa fàwùjì gúrù ya sọkú tí ibẹ̀ múná fi ń ci to jama'a ka'ida wuce kone wa ga فيجب على المسلمين ان يكونوا أمة واحدة ولاؤها وبراؤها لله تعالى اي واغي لي في مني ووزا بسكو واجب راء بسكو ولاو بسكو براو بسكو جماعه المسلمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودنيا أنك كيوغا nga ga ga ga makici boka ga ausa ku ural islam au au iman egbana boka ga mini egbe imani le wala ngai al hubbu fillah wal fillah kila we wawano ebona utakwaso ku utakida wange ona kila we nobo ebona akide uja etu fast kanchi wala yengorobo inna la me nobo na to na gai ga alwala wala lillahi we wuwa ebona utakwaso ku na to yigiti ta ciniga zai ga wajen sallama da fuye wani ebo sokobo yo kashe ebo zan docho we ji sallah gala wani jo sallama yo eh ade tu faskanci na we lo <laughs> na gala wani jo sallama yo mm ada amma wace yin le ba ina la wani jo sallama na da wallo bi akidi wani kowai gaggan kowai lo wazi ba zai je gangan na soko an annazabo bo soko gada na albugdu fillahi gada na kila wọn ẹwọ ọyọ olówó azìbà mẹ́rin wọn mẹ́rin ìdájí wọn wà wọ́n sọ kó alhobo fìlà ìgádùn àkídà dèdè náà wú náà òun wú mi ọ̀bọ̀ lé kọ̀ndẹ́m wà ẹni láwọn ìdábì wọn ṣe jẹun Kuma nola yake ga iya zobe addini ne adini halbidai shi ya zaga wani ji wasu suna da gwa adini halbidai za su sun gwa wuce le ga babu ba muta allah kiyaye mu su ko kawo shi bayi don al'ihuwani yiwu na jiye ba za da na babu annakin wagakin ya misira wanga ba kungiyar broda shi nan zai tishiya mu'assis zai sa kungiyar brodawo da yanayi ga hassanul banna hassanul banna sufi well ga zuwa kida da kungiya wucin ya jo? jama'a kada ya brodawo da ji ga bebe ayo da tarihi hassanul banna ko ji fahimta ko hassanul banna nga nga nga kawo tiwiya nga su yake misra bu kungiya ya brotherhood ma kungiya jaya wani alamari siyasa nga aladan ya gburu na da zumatu nye demokrafiye a da gafi hukuma wako ya siyasa ne dole krito shi na fitina bin na tun na tishin na gefe zuma ji a ci lamata kiti ci hukan yi gi kyayi wọn kyayi tishi wucin musin ko le da kan raga ga a harka sobban da kinye misira ya ye shi ka yi da labara kacan le ya ce fi siyasa fondoro siyasa demokrasiya bai sunna ya daula musulunci wai no ma e da ta ina tuta ci kafirinci wani ya dai da kpawo ta ci tarbiya musulunci amma ga demokrasiya gabo yawa musulunci ciyo a etuci bu yabana constitution ya yahudu jan ekwan na shiga ya ce fondoro broda ji maimakon ala akida wangi hausa wangi shi agan ya tishi bu lada ya gwaro ga to mini ya gwanato ihwani yau na jina alamar ilimi a waba ce da zuma lamari tawhida ya yi kagwa gaya dai manafi position sai wa hukuma mu ngala kuta ina la da yegoro na bi mu ci man ga bodi sakpaje tin ya gwada broda jo dai igada to fatul almai ina ji gwana leadership leadership to manye yawo misali ga kungiya na ji ga musulmi jina broda da ta ifi lo bayani ya ganar adawatal musulmi na ghaira qadiratin wa ghaira salihatin li islahil mujtama'i ifa ile ga dawaye broda shi ghaira qadiratin ade kagwa wa ghaira salihatin amala yanzu tada amma fe zai ja Allah a to an kungiya na la zuta da li islahil mujtama'i ga ga kiyan musulmi ta zo na ina yi zuwa irkad asbahar watan siyasiyan laruhiyan E, na siyasa tishi ne siyasa tishi wala ya da ya gurbo wuji ruya dini za jiji. e ta zuwa ji ta tawi da wuza wangida wala ya ladin ta fi ta tajwi da cici Allah ne littafi da tawi wa aidon da wata mubtadiya kuma ke yi da wayan bidiyan to ne shi abu da akin nago kashi udakin kashi ulokin ya udakin na ta da wila mu baya ati majhul ebo ne yi zawangi gabi ajin baya ya zai goye tana make yi da watin fitna da wa fitinu ro ji da wayan zaman lafiya bogo ete ya biwi ji da wa wangiya da wuyoyin agunzo shi ciji adi kub adi takafira alumaji eh, bogo manya jida wannan yayi ga ujin kowangya wanja uje ya wanja a a ebona zai je wani bona kwakwali sufi yau kashi a cigo kashi uje a cigo albani zaria soku mai ga wangin doci ga yabo cimboyin ilimin na dabe sashen broda a ga ya zo zuma zazzake wani sashi da aja sufi dole ya e ga wuce boka e ganna boka a ce gaba kashi wuce haca a ce gaba a ce gaba zai ji waga lefi da wa broda wu da wale soja abu na chale kici da sunna rayu mini abu waga ba ga abu na ji takwa sunna albani zariya ga gannan. to inji albani eza zaɓi shi domin ne mayan sun najo ga sa shari sufanci fi biyayi ya wadda kungiya bro da ki dan doro wa addana bilo bilo gani bilo gani diwa daula musulunci yana laya na yin buro na ngayi ma bi agaya ta sabuhun jami'an wa kulubun shatta ya ga agaya ya wadda ti shiga fi ki dan na yana ji tezu mu bane ya dana ko na yi biyu wuna ya bi ade uziri ya biya da uzuri bugu akida yi wulu jin ni bai zo kan ga ya lobe waje amma bai ga wa unity za to akida ci shi no jin ne na uzuri ga loye to jama'a ji gurgudu na wani tiyan jama'a ki shi bu jama'a broda jo sai bayani ya wuro man gali na qa'imatun ala jalin wa sa'iratun ala jalin a shigo ga yabo ko ga yabo na jama'a yau na ji a tuta wajen kini ya alajala ya ci jahilci wasa iratun mai dazada alajalin tafiyan jahilci allahu akbar man ga wa nafsahu ba'dal ikhwa na fiha iye lagan ba ya sashi ya gishi na je lotu fi kungiyar yiwu yuna jona min al'afadili mini man kwaya dini jona na shi je ilimi ci fita cabana gangba yi lo ba nga yi bitta halli ana halagwawa bo ya zubo hatta la ya ziya waktuhun e gani lokaci ya ma fi ma la faul islam wal muslimin be na tsaji musulunci to musulmi ja amfani lokaci ne ya fi broda wuri wa Wa'alal muslim an yakuna ammuhu annan laha yansu islam wal muslimin ga yana magwa musulmi na gayi guriye musulmi ina yi ga yawa na gayi wala wuce ya musulunci gan bai musulmi shi wajen wala wuce ya kungiya kadan dora allahu akbar man shiga gadan alamar ya jama'an da ci jawabe dole yi manyan zamani kungiya na jifi zamani wani wuce jigiyar wani ji shara lobo wa kungiya wuce kwayin farko tun yani ga ga gada ya ce ga amma jama'atu tabligh fa ilayka ma katabahu al-akhu al-fadil ga mala jama'atu tabligh ya labeyawe ma katabahu al-akhu al-fadil ina yegi za ciwoci un katti jama'atu tabligh ona ngai muhammad yegi abdul wahhab al-wasabi hafizahullahu ta'ala kenga wa mai da rayo lokaci na manna kalitafi na manna mai yada dana mun yi da raya da wa fi zuwa amma mu ji wo zuma wuce go gani wallahu alam wa go gani rahimahullah ngato faqa wa biya wo be ganshi nya eno kati jama'atu tabliga wana ni ya gando ayen na zai tsobati ta yana kana ngame agbaya wayo amma kafi igin idan gbugbayan akida jama'an na jawadan jama'atu tabligh ne kungi wani nakin ta assasat fil ind kiyan india ba su be ala yadi muhammad ilyas as-sufi al-jahil alladhi kana yurabitu ala al-qubur muhammad ilyas pakistanci lọ́jọ́ ne pakistan be india yi òjì ẹjì e na ẹ̀dẹ̀kọ́tẹ̀ e india náà babu. wuce tsawa a to ejibu ci tsawa kungiyar namina mutu ya begi yau rikota india ya e na gama ganwun na e, ya da dawa lazabo gama ya gato kungiyar na tsamito gwata muhammad so na isufi make yi za a ji jahilciyar ilimin tauhidi na e, yau na kabari ta jata gama wajen harkar shi." wato ga akida za na uzuri da wako allazi kana yurabitu ala alqubur aga zai jiya dobe ne la yadda kabari jin gauce ga uzuri da akida wannan ngala shehu albani na kasifatu salati nabi na ga jama'atu tabligh sufiyatu asriya jama'a na je lele ji masallaci rana ga ya taya ni ko a ga jama'atu tabligh ga to sufiyatun asriya sufi zamani jina wannan ke ga sufi da yau bai uniform mun doci ke na kan ba a kida ne lobe yana yige ba a kida wasu a dai bayani gato muhammad abdul wahab al-wasabi na manyan hadisu yi manyan hakuri zai bi ci na tati sunna wana umadde wa kujikini bai dawe ya fatawa da sarawai ya ti masala da umar kalita fi na ji da amfani sarawai na umar bai gima kan ta ji dan to mu gayi zai gaga ya tiyan zai jibo jama'atu tabli ga shawana ta amma mai awa ga kafilo bayani wuce na ne ugwa ga ga manyan sun na jikan doro ni mai yawana littafi kici na nan shar'ul arba'in nawawiya lil imam abi zakariya yahya bin sharaf النووي رحمه الله تعالى شرع فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح الأثيمي ne wasu na mankon na ko to mu muji shari'a na nawawiya Na ugwa ga ga mankoji ni wa wana e na mukbil na ka na tsaye ba zai da wato na waki da tuna bi al-usaimi ka ta mai zamanin na jayalu ije gwana lajifa ije fahimta ko wale gashi ni wa shek al-usaimi mu feji sharayin hadisi na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai tu bai waye ga fa innahu man ya'ish minkum fa sayara lafan kaseera na idi fahimta ko mu feji fassara ba nabi muhammadu saitu tu ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i eh wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alaiha bin nawajis to ci fe la fa'ida jitiya karkashin hadisi rushe to yi to waye ne gana ne ugwa ga gaskiya ni wai kan doro na hmm, Allahu akbar shaka Al Usaimi mini fa'ida ne fe la tiya hadisin nan bi yi be ina fa'ida yin gwe gibe ni ci ga bu ga kana di yi be ga mukbili na da ga annahu idza kasratul azab ke ke dai kungiya shiga dokun fil umma ta shi al'umma musulmi jo falatan tam ila hizbin ga kara da jaba kungiyar doro ma fakas zara tawaifu min qadimin zaman ebona kungiya ji tiya tuwo zamani tuwe mislul khawarij ke khawarij jina ziji mai khawarij jo zai ga yanzu shi musulmi ji kafiri na na ga yi ciko ne lati khawarij yana yanzu dai ga zage su gicin naji shugaban kasa gabanan naji ba da kafira yau kewa ga akida mu ci ko mina akida ya hawariji ya ga da ibn e hawariji soji zija ga kafir o tishi musulmi ji sayyidina ali sayyidina usman wazo zandoro ga kwaza na jilla ka kawai ga buhari kafiri na akida hawariji ga lobe ga tatiwo man da ji man doro ga mun nan ce le ga nan so ga yi sunna e giyo e giba gindo ci mako gigi jalu e fana santudi una gan da ji kokari man ko dai na jimke e ji dawayen suna zakir na ya ki zijo fata wani da alaka biya yi mafi kayan to zafi zijo ya kawo rijo ki mai akida zai je ya gaya tsugi ya zuci musulmi ya kafi nan daga wani doro a yamu ga akida wa rijo da ba gan mafi ji tuba mafi zu. ya bane mafi lele ga babu ba kyau ke ga adde man na bai ci sunna ga waga akida buhari kabira akida sunna wani wallahi tallahi santa sunna kwata yi saudiya buhari hada ya goga kashe ya goga wani kafira a yuda makamalo a yuda makalo akida wa da ya uzuri mun na ji tuba gato kungiya ji gabi allagbata ci musulmi jo falon doro mare ebuna kungiya ji tiya tuwo ke hawari jina ke mutazila jina ke jami'a na ke rafido na da cinle rafido an gawa zai zai gisa ba na biji to gona da wani ga sun mazu zuwa rat a hairan na gai a shahido zuma gwaye ganci kungiya da ci ke bayana zuma ya tsuwa na jijiya wadana mu ce tuwayin ga ikwaniyun broda shi da wani ga gai ba za gwani wasu salafiyun na jiga salafiya ya yi wani

ekpawa ya e gboro e wacin lewa na jijiye da na zuga abu gan na tsoma mai gawo lati tun ya e gboro na wa alaika bil amamuna ga wawuwa ma arshada ilaihin nabiyu nga yi jemana ja nabi muhammadu nla ba wuyayi lo sha ne ana bai wani ga alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafahi rashidin al-mahdiyyin idan na miga tati wana e tati mu ci so ina alifa ko mi ja tati wana ba wuyo ya gwasu jamaji alausai mi dabi da obirin amma ya zaji cin aga yi salafiya da akida dide na jifu akida yana na ce salafi lebana nga tiya ya bayan a spikin ya musulmi jo to alausai mi lalu ije ba ngala wani ji shara ya wata abu karayin wadda shirin ya arba wuna wudana ga ta ya bayan wa broda jiye wa jama'atu tabligh jiye wa salafiyuna jiye ibn akida gwajibi agada eh na jilokun ya afghanistan yake sunna na jilokun shi na jina kida ta kafi rijalwa a kida ta tumbin ba zai yi fira ya to alusaini wallahi babu ya gwata afghanistan yau ce gaba abu santa usam bin laden jigar bai jade kabo fe yi zawangi bai a gata ya saudiya wai bai tunawa abu ya dini kirke ji ba inna lillahi wa inna ilaihi a sai ni je yi musulmi je lo afghanistan la ce wani wajen to sai shi kwa kafiri da bai ne dai na ba ma musulunci a ga jizuma ka sha di su jibe daga ba annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam naji ji gan ba gai kara ne sha ne zuci na walle siriya yadda fitina bai ina ya alamar ya gan ba annabi ya jazuma tawani lamari tishiji e karayi karayi biyayi wai ma alkhaira ibn gaga wangi ndo ci ya na la muhammadu ci gai ga ya zuci na ma maslaha musulunci ya waza uwa mafsada yana la musulmi ja dufe lafiya na so wa wawa annabi muhammadu ya wawa sallallahu alaihi wasallam ibn ya wo ma harka fata duguri wani na Allah na a zuce da kaya wai ya tsona su na hawo ma zai je su ya bai na hau ma zagukin arziki wula mai duguri ba zagukin yakin mai duguri a gaya to man ce dai an kaliji ga wala shakka annal wajiba ala musulmi na an yakuna mazhabuhum mazhabar salaf an ya kuna mazhabuhum mazhabar salaf wajibi wata ta al'umma musulmi jau bai ne ina yaki da wani waye ina salafi ta ci ubana lalintima'i lalintima ila hizbi mu'ayyan ga zozo lamini wadda ce ba kungiyar doci na goye je ma a salafiyi na je ga salafiyi na ba ga da to ba ma والواجب أن تكون الأمة الإسلامية مذهبها مذهب السلف واجب يقول جماعة مسلمين إن يا دازة تاتي ونيك a السلف الصالح لا تعذب ila ma ma salafiyun e ga e da ji tasubanci lamini ya dabe kungiya na tiya gayi salafiyun na nama da mai musulmi ji ina hunga na kashi man koyin sunna man koyin sunna abu ne ga ya wona a na a tiya ke musulmi jo tun man na jama da fite na ja sai ke musulmi be sunna salafiya salafiya a ga man gato faunaka tariku salaf wa unaka hizbu yusamma salafiyun wal matlubu ittiba'u salaf gato teo kede ade tariku salaf ekwe salaf ji wa unaka hizbun amade kungiya na je e, salafiyuna na bogo gan bayi biyoyi wal matlubu ne wa biyoyi na ga ittiba'u salaf sahaba jaga wala mi wato akida sahaba je zuce zuciya ga iya e ga kafira hajjaj bin yusuf ji ajiba na lokaci mulki ayi sahaba ji fi zamanin wuce jawa mazuto akida zanne ga ga walo me akida zanne ga ga walo me man shiga ga wangin doci na go iji fahimtuna ga illa annal ikwata salafiyina hum aqrabul firaq ila sawab amma ce o ga yegi na je ga salafiya rana ko salafiyu na rana adamini kungiya na ji akida so soba giyo pade yi na o ma cin da ya ci gan akida ga alhamdulillah mu'amala ji alhamdulillah amma babu ba uzuri da ayin da ci ilanin sahaba ji ta tiwa nga mala ye biyayin ja ilele gan ya deri ko nga ni ga yo gunga ijeniya ibuna akida ga su gishi kafiri Iman imanga acha ya teri ba ga amma wa cin gwa kwa akida yanzu ya je ya salafiya na le gwa kwa akida mai ji anyway ngalan ga akrabul firak lissawab au ila sawab amma dai man ga mushkila na dabe ayi na ga dabe kungiya sashi na jota kenan to ke ga ahlus sunnati lidda wati wal jihad na jitiya mai dugu da wannan adena ji filoro na adena ji tiyakin nufi fiona, da fe dubu kane abe ga yana amma dena ji otolo bu kane ana ke o gaga uzuri da haki da ajo idan ne sa otu bai na da wani so ba alkhairi zai da fi bana so ya a zaki ya tuba ji don da haki da dede na jeji da wuce ce anabi muhammadu libana sallallahu alaihi wasallam mu bai sika mu yayi su ta kwaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da littafina muhammad bin abdul Alwassabi. al-wasabi ci jama'atu tabligh jona gayan farko min akida jama'atu tabligi jona gayi na bil ahadisi ad-da'ifa bal wal mawdu'a wa ma la Aflala. la idza jayo ne lotu bi hadisi jina. bal aka boguwa wal mawdu'a to hadisi na ja fatwa na hadisi ga manaji alhadisul maqzuba ala nabi hadisi naji e ga naji ga mana ta ga sun ta nabi wala no le ga mu biye ga do yifu go o mala asla lahu to hadisi naji so da sadana jama'atu tabligh de jigiyo e goya lotun ngala go to ya biya annabi sallallahu alaihi wasallam man nan wuke dai man kala alayya malam akul zan doro ga yana mai muhammadu gana fale wa maka da homina na waya cin waya tita cin na to ki be gotu lo be hadisi do yi fu be maudu'i be wannan wagan ba bi muhammadu uji shara ya hadisi na ga ya be sun gaba na tawo bogo galla mi to amo ma ba zo ne ma galla hadisi uci lo e goro ma imam ahmad go hadisin nabi hadisi sahaba ne ga abu da na min ya akida ba ce jama'atu tabligh tu jadu fihim bid'un kathira wa la bi bid'ati dai bal inna da'watahum ga to mabniyatun ala al-bid'i tati tatbidiyaju da'wa jama'atu tabligh iz amudu da'watihim al fakra ngaye bone ne nayi boko ko dere ko epo ya dawa jama'atu tabligh nan gai alfakra an ga ke alfakra ga huwa alkhuruj bi hadha at-ta'did mu gai wata ya be iya kana je ya labiya wadane waga lobiyan waga gwasun arkan nga gai fi kulli sharin salasatu ayyam ba ko to an doro ye wa foguta be wani waga tiyana wafi sana arba'una yauma ba kwe ya nin doro ya wafo ba na ga tiyalo da waje na wafi al'umri arba'atu ashur rayuwa wa ba fata ji kokare wa dai sabuni na ga tiyaje wa yana da da masalaci kulle usbu'in jaulata'an makon dore ya ji kokari ya taya zuguba jaulatun fil masjidin lazi tusalli fi jaula ya farko gai masalatu bai waje sallah na wasaniya jaula ba ci ma ba kuma kondoron wai mutana kila wala masalacin nauya wadanna galawa da ya daji foguba fiye fuyewo sai ya fundo shi a dalil foguba ba ga kayi da wuyo da da ya tashi abu man gato wa fi kulli yawmin khalaqatan ba ko fondore ma de do fegu ba yayi kan halqatun fil madri alladhi tusalli fi halka ni wuce masallaci bai ji sallafi na wa saniya ba ji to fil baiti mbo ba ko fondoro ga annaji masallaci bai ji sallana e da dabo ga makuri mbo ake ya makuri ba za mu shi ga walan a ani shahsi ima ga yau ga jama'atu tabligh je jini da bai zan dora illa ta zama wuce wa ga laban kiyo fakra na Nigeria wada tsari na laya cici dana waye jama'a sai ga gwasu wala na hobi da tun fiddin kelo keji dabba fakra na na sai ya ci tace eh, da nan in sai da dinin wuyo ma anzala Allahu biha min sultan nadiya hujja daga baso cewa ga ga kima bidabu mm aga ya kwatya ni wa fede fede ya bi tiya nabi Muhammad ya ce riba sallallahu alaihi wasallam yo ina tatiwa na wani ko ta man wuce kuna gaya abu abdullahi almasnai wuji share yi eti bidiya na ji fi bejen ma na ji na ga bidiya ya tasowufu dabo a da fi kabari ji gwa dabo a da wa albarka bi zaguru ji dabo a da da kabari ji ya dabo a ya kan jaduwa jema dabo ake na yi ga sifatu sittina sifa gusuwa ake da sasha jibi a ki daga jahilci a to jahilci da fallaga a to watikadu ba'dihim fadlal jali walbude anil ilmi wa sunna sasha ji ke ibi a ki daga jahilci na wale da nan eliwe legu ibe cinwe tatiyan a tebe katunje bí a bẹ̀ gan súnnà wuce jí àyẹ̀lúwé lè yẹn tí ó ci wata zire min al'ulama'i a e yake ji zawon gigan bagai ke abe man na ji da ya yana sa shaje lobin adde bukata katuwa ɗaya e na ji lati ce a yi rana ya wuri di wunci ji bai dufe wunci ji ya gwatsu yawa ba katun ci man gato iyaka na bayati ta ci hada nan bidiyo yore annabi muhammadu maga kullu muhdasatin bid'a eh e wala da wan doro na tuta te jaye chone kelo ke da bawa? la mara giye fi mu yi ai jaye ci sama tuye ta illa jalu da wucin mini akida abu man gayyarauna anna dawata illa tauhidi tanfiru lil umma elele ga wayi zawan gizi ga la so kwa jinni abi ala gwa sulita fi tawiliji elele ga tamfirun lil umma na je nya aluma ji na je ga aluma shi ya wada ga ga tawili wa ga ya rauna anna dawata ila sunna tamfirun lil umma ke le ga yi zawan ji ga abi ala gwa su sunna wa ga zawan ji ga ya bugo wa ba wuci ci man gato akida na naje lobe ida na akida ya gama na e wani tochi annabawa na je ututu patana na ganbe toci wuji kiwu ga ya alo tauhidi amma ja gamba ga ta ganbe giyo be shirku gala tochi ga yi qur'ano ga qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu wa wajtanibu tawut akika na kinta tacin al'umman doro ina mai guja gamba bai yana alasosha jinni a malata ya gilbe tawagutu tawagutu ga mai shirku bugu da wayan jama'atu tablig wace da babe da wayan tuciji indoro na magace da wata ci sokon lebana da wayan tuci sokon lebana da wannan takpabuwa da wannan takpabuwa allahu akbar bugu jama'a ya wadina ala alamarin suna da ya gurba to jama'i fa'ida ni da matsala jama'an na jau wele ya yi benin fa'i jiya wele ya yi benin su sa ka jiya ga wale ya yi na da mini to sunna jau nun fa'in waya haramu yau sakulu go kukun yi haramu yau ma le jama'an na jau biyu gogon wayi nun bi bai wela laba hukunci ga ya zayi sunna ga wale ga waci bica ni na wani kashe wala ci bica ebo ne zadda sunne zahirin na jirayu amma sunne akida na nabi muhammadu wuna wani wuce wuli ba wanda zai bai numfayin wa nan waya sunna ga ke lona wala wanda zai bai numfayin ka amma akida zai ji wani lobe na wace sahaba nabi muhammadu zai ba tun gala egana albarbari ga ga yi mai zai ga sunne rai kawo wale bojin bai akida sunne bai zai a karayi rai kacha su kwa mafaki ya mai ogawa ne sunna imakiwe bai akida sunna ya kima mai layi ga zaga sunna na? nun kwayin tsaka wani lokura sallafin ni wani ji fidawa wani ji addu'a sunna wani ga yi jinna wanda shiga waje kima wasa tifke tiya sunna laya wai sai na yi ga wani usuliyar sunna yana layi zaga sunna dini wani wadda ta ce ne mini na jiwa numfayin kan haramu amma wa kan numfayin a hukunci ba ga waje sunna sakawe ngo wa ngo giga ko wai giga zan do na zai daily mina ga hukunci ba waya ngala man wuce ko biyu ya maka wuji shari'a litafi al-barbari shar'u sunna ya albarbari barbari mutu daidai ba albarbari gaggan na gaga kara yi zaga sunna masu wali ya bi akida sunna yana kiwu ga sun ga akida sunna kwe ka bai ne ki ga ga yi nan na wale zai zabe bidiya mu ci kwe zawangi maza ga la zawangi maza ga ga sunna bidiya mu ci kwe zabe jahilci ilimin akida kashi busu ku adi zai bali fita wi di fita cin yi inda ki bakanti yi ya yi

akida sunna ga ga qur'ano alitu yoma akida sunna ga ga nabi ce gaibu ma akida sunna ga ga yanzu shi musulmi ji kafira yoma akida sunna ga gi sahaba nabi muhammad ji to koma akida sunna ga ga kadar adawa ma akida sunna ga ni sifa so ko jiyama in naji pata wa ga zabi wani wai zabi akida sunna amma ka wa ganu pai kan Ta ni su sako kendo na nabi wana akida na mai itungwa banda na wai zaji mai akida na ji. Wadda ta ce zai ji bo alu ji ba naji ji filita ta akida je kwata na jiji isharati wada jama'a jama'a yi bi nun pa imi nun pa sun sunna wani na ga zo ya yana man ga wajibi go dore wani ya yana da laifi amma ne ga wani ga hukunci baya zayebo nun kama ikama wole awariji yebe n'ukpa ya wole aya wole aya akida sunna mai zabe yan wani mini akida sunna ya zoci wa ya ga kafira wa ma zutu ya zoci musulmi ja nga ma ala da ya gwarabu no da yin na wazu sunna ogo ma wazu sunna ebo na mini ya naji e lafiya ga wani wa na ga adnan sun wazo ko ya yi fahimta wallahi tallahi katun ma kawai katun wa sa tawara ya gimi katun wallahi ba yatin wuci kuyo ma wuci kwanda ci fe ba za be mi ga akidar ta kafir ga dabala ne yanzu wani dai boye addini na ga ma ungo ya mi wallahi tallahi kai zaji katun ja wa ta akida sunne tirbi akida jiya. ga kawai be katun yana e bona mu ya ga da tangi wuce wala a madina ya zagaya wukan gaga wuji sun na ban wuta ma yawuna sai na umbe cakatuna ci ya littafi laluba manji mu ci ya bayani a kira sun na jide na kan ga umbe jikin yau bogon waye gaya mi da wani kai zade ji katuja wallahi talawa zan yi zuwa kira mucin ya gwada mutu ba rufin da ci na nan wanda ya zai ji katu kwata na bara a jibi a kira mucin ya ebe na hali ya ba guji bawa jani sahaba je tati ba mu jani mai sunna je ga mai sunna je pata ga zan do yi go shille ga kafira ebo do kan wai lotu ebo do kan do cinan wai lotu be yina umallu ga halalle na zan do yi ule ga kafira ga le khawariji ba ta kiwa no mai sunna je wa lobe yau kashi yau maji gangbatu yau so kwa je amfani eh zai mai lasantu ya zawon gijinin ya da su kowai yau waye daza wangija muna wa gawa waye daza wangiji wala goro wa are wala goro wa amma su kwa goro ji amfani mai ne to man ce ji jama'a kungiyar na shayayin gaminiya ina man wuce kwanna kana ilahun ili da haka ga ya kulu amiruhun bil hadida ti shawai ga dananai ga hadida nan ti shayin jama'atu tabligh ga atun tajma'un nas khairun min sunnati tufarriqu bainahum ga bid'a na la zawan gija hayya kana wajiyo mi jiyo zandoro jiyo tishi ya jama'atu tabligh jiga mu da alkhairi ga sunna na ga zawan gija gana ke ga jama'a ya wazo zandoro na wagai waje jama'a sana wai la mi faga akida wa ai e wani wale ga aga ga ya ba mu aga yi tisha wuce aga ashak salihu a ga jahili wuce kwace a zuro mini akida jama'an na jo ya nuna al'adawata da ali sunna iza jayo ne wugwayen nan go ehun lo ba zijo ali sunna na ne iza ma yi sunna da nan waya maye sunna da mini akida jo top nole izage dina waya mai sunna abu hatim rahimahullah wuga alamatu albidai alwakiyatu fi ali sunna alama ne la to ga wani dan bidiya yo na wude ga dina waya ahli sunna to ga dan bidiya yo la tara mubtadi'an illa wa huwa yubghidu ahli sunna illa wa huwa yubghidu ala sunna dan wa ta sun sauge da nan waya sunna a da zan nan sunna yau dan ha jufe nan go mabtada rajulun bidata illa abgaza man yunkiru tilkal bid'a ga zama sabidiya sun sauge da nan waya zan doro na ga mu bidiya wuce na jama'i e ganna mayo man da ga sai da dino wa man na ga na ke guna kya ji faro wa fe da nan waya wala kendo da nan waya man wuce na nye ga sakware shi aka fi adini a cikin uluwa na wadda ya naga ala kya bakin wani musashi ebo na gai ku gan wayo kin gwaye mai duguri ci da shiri ji mai suna jafe wawo a ka suna tsakani wani ran sista ya mai suna nigeria ciji ebo na ke oga ga saza wangiji to ga akida haji gina a gya gama la jafe da nan baya mai suna isa daga bidiya sai zandoro gejin kar bidiya wuce na e maki yi ku wani kanga ibnu usman ji kwata su ko gan kacha akpaji ewu tun na ulo mai dubu dina a tsoga yi na la'au diwa na misuwa ya gangu ba a jama'a boko haram ji zan da ci ga alawa ya zan da ci ga alawa cin da bana na lowa na yau a da akpoyi jafar na shi gwa bi albani shi na sokogun ya zo da yau gidi sama ga bai wa ba ta sokon fi shahada ya ke ga zan dojin karibi da alaya sai wa gashe wuce-wuce ko e dan bidiya na gaji dawa daidai na gamala kawale dan bidiya so kwano ce wa jihar Kaduna amma wani ke ga ta ci sunna ma wai din kare akida mun wa gai maki ko mun lo jenayi zan zai to akidi ta zuwa na amma wa walwa e bona mun le ga o ge tepa shaibu jibu ngala dai da su so ko da dai sarai wa waye da wangi za kacha e wana illa na da da wangi shi wona to yi me to je ga akida de de lare lokaci na waga sai zai wa e da za zai buye dina wai wai da za ga waje timanan ciwo ga ya ibo e ma waje e da bi ma mai e da wai wo ci susu e gi yi mi waye gi o ja ga akida ula e ga ma e ga yawa wato majiti o go so kuma mi o ga ilimi na waso na e na te gaskiya ce suna man na da danjo wallahi da danjo lokacin wa bai gawai suna tuna a gobe a rai muna halo kwani a ga kila wagan da farko sai ne ba ya ke ba man gato esa shayo na shi in yi za wangi jibe ilimi ilimi wangi aja tiya karara ga teya bai katun ji zai lokaci ya niyo ya e da su fakara zuzu wadda ke da isa bai jayi na ya translated book nga aja langi kini masalaci ba caja ga igba wani dayi kirkina jama'atu tabligu shi yaya ajiji sako da kyarwa da nina waye ta can bai ilimi na ja shiga laya za in yi zawan gizi a zuga kato talmiha wa tasrihan etiyan isharo be gbangbe etiyan ya be gamuci da mini yana ilo bai na mini akida abu ya rauna an na wula na jata linnasi ila an tsarikin ele ga zawan gizi a je gwaga sai zai ga takpa abu wale macin riwa kullu hizbin bi maladaihim farihun bi maladaihi farihun wa yadribuna ala zalika masalan a to jama'atu tablighi ta jada fe la misali ya ganna ne huwa ga zan do aje gwa gan sai za ta kida wana bi safinati nu gan be ya nabi nuwi a gaman rakiba fi ha naja zan do roga ga da ya nabi nuwa na ga gwa wa man lam yarkab halaka zai magada wa na ga halaka ya ga nabi nuwa ba halaka ga a baya ganna gaba nuwa waya kulu na ta da sai gaga inna da wata na kasafi na tinawa da waye jama'atu tabligi jike ya nabi nuhu yo wa kasami to azal masal minhum fil urdun wal yaman shek muhammad al-wasabi ne yayi labari ana gan wagan na yake ya urdun bo umake ganna na yake ya yaman bo a gaddawa anna ke ya nabi nuhu nuhu ya nabi nuhu mazan doro gada ba na ke adewa alaka sai ga daidai na gami ne da ce ma'an na jola ya tammuna bi tauhidil uluhiyya wa tauhidil asma'i wa sifat Allah da wa tauhidil uluhiyya da ya gurba ganbe da wa tauhidil asma'i wa sifata rububiyya ga da ya gurbo sokoji sama nga jikinyo nga ya azikyo nga igwarayo nga iwuzo nga rububiyya wo nga ya azike dati zondo shi mfe bazabeyi nga biyayi nga muteta wide wasu da kitu biya rububiya ga wani ba rububiya amma wani le ga jama'a jo tun wajen harka bayin le ti da wani ake muke tawhidi ya gwaba ufe ba zaɓe mi lokacin na igbali littafin na shi ji bayani ta akida wani gan wan biyo ce ga ya ga zanna ite ya mu ma tu ke tawhidi ya gwata zibo gwata ba to tawhidi na ce nan ga bayani ha zuwa ni man na kai ta wani gaji damuwa bi tauhidul uluhiyya gan be tauhid la asma wa sifatiha ngo le guta gugo to ke ga wayo na tsoye wuna gayi rububiyya soko jinno soko jinno soko jinno ngo ma ya jawo ku kuke ba bayani kan ga waye sunna bayani ya zo ba ngayi annahum ghairu musta'idin li talab al-ilm jama'a ya na jiji shirya ka tujana ade jiji shirya titiya adafe foshiwa ilorio ibadan lagos waya jin zanna e an doro ade bai je loda juna wai rauna annal waqta alladhi yasruf fi talab al-ilm da'i'un amma ibe kwankoro te ga lokaci na wada wa ilimi na nga lokaci o da'i'un wani yoniya ga wai rajikatu wani lokaci yoniya na ga yana je sa bayina addini ma ya ji babu ilimi na nabi sallallahu alaihi wasallam ga man yuridi Allah bi khairan yufaqihu fi din zai so ko kai kwabi alkhairi na yi fahimta addini fahimta addini mai yadda sai bai gina makanta ne hadisi muttafaqu alai wa ya ja akida tauhid al asma wa sifatu akida maturidiya galbi shaira ja ta gai lobe yau

man da cika littafi ta wa ga waje to zai da aki da wangi na da ta ci abu a da ga kawai bayanin a da profesor da cika littafi ta aki da abu bikin da wacce shane Kur'anu ga kul azihi sabili ad'u ila ya ala basiratin wa taba ni. ala basiratin bi mana ala ilmi annabi muhammadu gaya gan na gaye ko me mai zawangi ya ala basiratin ala ilmi bogo kafi wajidawa na wade giyan wade ilimi to to sahaba na jila mi tumi na pata e yi zawon giji da ilimi wuce bai jaye ciya albasira wuga e ilimi wuga e hikima man ga wafin gairu ma zokir akida ji fi bayan to na shi tuyana abubakar tun ya gina gwargwado ne gana social barcode bai gace bici na sakufa a akida da da fata sako gani yi, zai ji ta ce a akida da da jauna sako waya arziki tuba shi waya ɓadin yi ganbe yana nabi muhammadu hu ganbe sahaboji na subhanaka lahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk